Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashar Amurka ke magana kan mita 49 ko kilo 6,170 da mita 31 ko da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a FM Nomad da Alol FM da kuma niyya. Masu sauraron mu a Ghana za su iya kama shirye-shiryen nan kai tsaye a tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Baya ga haka, a koyo da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta sashin hausa.com. Masu haro assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da sau da kabir da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Juma'a 12 ga watan Disamba shekara ta 2025. Ga kanun labarai. kongo ta ɗau alwashin ci gaba da tsarin rabo na fitar da ma'adanin cobalt nan da 'yan kwanaki. 'yan gaza da ke cikin matsi na cirar rodunan karfe daga rusassun gine-gine don gina tantuna da kuma samun aikin yi amurka ta kakaba sabbin takunkumi ga iyalan maduro yan bindigan da sun yin awon gaba da mutane a akalla ɗari da kuma tattara dukiyoyi kadima da awon gaba da za mu kawo muku rahoto kan harin da yan bindiga suka kai a jihar taraba majalisar sarakunan gargajiya jamhuriyar nijar ta yi taronta na ƙasa sarakuna mu sake damara damarar da za mu yi shine na yadda za mu yi mu ceci al'ummar mu mu ceci kasar mu za mu kawo muku shirin manuniya da kuma labaran wasanni amma duka sai bayan kun saurari labaran duniya tukuna da sauda kabir za ta gabatar masu sauraro assalamu alaikum Shugaban kula da haƙar ma'adanai na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce ƙasarsa ta ɗau alwashin ci gaba da tsarin rarraba ma'adanin cobalt da ake ba masu haƙan ma'adanai a shekarar 2025. Duk da tsekon da aka samu na watanni ƙarƙashin sabbin dokoki a yayin da ake shirye-shiryen fara fitar da ma'adanin nan da 'yan kwanaki. Ƙasar wadda ita ce ke samar da ma'adanin cobalt da ya fi kowanne yawa a duniya kimanin kashi 70 cikin 100 ta gabatar da tsarin rabon a watan Oktoba. Bayan kafa dokar hana fitar da ma'adanin da ta yi watanni da dama tana aiki saboda kada a ya zama ruwan dare da kuma samun daidaiton farashi. Amma kuma fitar da ma'adanin ta tsaya cak yayin da kamfanonin ke jiran tabbacin abin da ya kamata su yi. A wasiƙar da ta aike wa Ma'aikatar Ma'adanai, Hukumar Ma'adanai ta Congo ta buƙaci tattaunawa da Hukumar Aircoms mai tsara haƙar ma'adanai kan tsekon da ake samu da kuma kayan da aka ƙayyade mata na kashi goma cikin ɗari, amma har yanzu ba ta ji daga gare su ba. A yayin da yanayin sanyi ya yi tsanani a Gaza, 'yan Falasɗinu da suka rasa matsuguni suna zuwa gidajen da Isra'ila ta rusa kowace rana, inda suke ciro rodin ƙarafa daga gine-gine don amfani da su wajen kafa tantunansu ko kuma su sayar don dogaro da kai. Ƙarafunan sun zama abubuwa masu daraja a Gaza, inda aka malƙwaye su a rusassun ginunnuka sakamakon har-haren sojojin Isra'ila, inda gidaje kaɗan ne suka tsira. Wasu daga cikin mazauna wurin sukan shafe kwanaki suna fasa ginin siminti mai kauri don fitar da ƙarfen, yayin da wasu kuma suke shafe fiye da mako ɗaya suna wannan aiki mai matuƙar wahala. Aikin yana ɗaukar lokaci mai tsawo saboda kayan aikin da suke da shi ya tsaya ne ga kebura da guduma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yakin ya yi sanadiyar samun wajen tan miliyan 61 na rusassun ginannuka. A ranar Alhamis, ƙasar Amurka ta saka sabbin takunkumi kan ƙasar Venezuela, inda ta kafa doka kan 'yan uwan uwar gidan shugaba Nicolas Maduro su uku da kuma takunkumi kan tankokin dakon mai na kamfanin da ke da alaƙa da su, yayin da Amurka ce ke ci gaba da matsin lamba fadar shugabancin Venezuela. ɗaukan matakin ya biyo bayan da Amurka ta girke dakarun soja da dama a yankin na kudancin Caribbean kuma yayin da shugaba Donald Trump ke yakin neman hamɓarar da Maduro. Trump ya ce Amurka ta kame wani jirgin dakon mai da aka sawa takunkumi a gabar kogin Venezuela. A wata sanarwa sashen kula da baitulmalin Amurka ta ce ta kakaba takunkumi kan kamfanoni shida masu dakon man Venezuela da kuma wasu tankokin dakon mai su shida wanda ta ce suna aikata magudi da matakan da za su iya tutarwa kuma suna ci gaba da samar da kuɗaɗe da ke taimakawa mulkin Maduro na maguɗi da ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Murabus ɗin jami'an gwamnatin Bulgaria ranar Alhamis a jajiberin shigar ƙasar yankin Euro ya kawo ƙarshen mulkin da ke da baƙin jini wajen al'ummar ƙasar amma kuma yana iya jefa ta cikin yamutsin siyasa na lokaci mai tsawo. Bulgaria wadda memba ce ta Majalisar Turai da kuma NATO ta gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙasa har sau bakwai a shekaru hudu da suka gabata yayin da gwamnati mai ci ta kasa samun rinjaye a majalisun ƙasar. Tun a watan Janairu, gwamnatin mai barin gado ta so yin bikin sanya ƙasar cikin yankin Euro amma sai Prime Minister Rosen Zelyakov ya mika takardar murabus bayan da aka shafe makonni ana zanga-zanga kan cin hanci da rashawa na gwamnati da kuma kasafin kuɗin da ta gabatar wanda zai ƙara wa mutane haraji. Farashin man fetur ya faɗi a ranar Alhamis a yayin da masu saka hannun jari suka mai da hankalinsu kan tattaunawar wanzar da zaman lumana tsakanin ƙasashen Rasha da Ukraine. kuma suke la'akari da ƙarin da aka samu mai yawa na man Amurka. Farashin mai a kamfanin Brent Crude ya tashi kan farashi dala 61 da kwabo 28 inda aka samu ragin kwabo 93 ko kashi 1.49 cikin ɗari. yayin da farashin kamfanin mai na West Texas Intermediate Crude ya tashi kan farashin dala 57 da kwabo 60 inda aka samu ragin kwabo 86 ko kashi 1.47 cikin 100. A wannan lokacin farashin man fetur a kamfanonin biyu ya faɗi fiye da kashi ɗaya cikin ɗari kusan zuwa kashi biyu. Ragin da aka daɗe ba a ga irinsa ba tun watan Oktoba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na gidan rediyon amurka ke magana a nan birnin washington dc da sauda kabir ta gabatar rahotanni da muke samu daga jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce yan bindiga suna garkuwa da mutane akalla ɗari waɗanda suka kama a ƙaramar hukumar karin lamido kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da lado salisu garba ya aiko mana 'Yan bindigan dai sun yi awon gaba da mutane a akalla ɗari da kuma tattara dukiyoyi hadima da awon gaba da shanayen da ya kai kimanin dubu biyu a ƙaramar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraban. Wasu mazauna ƙauyen da lamarin ya rutsa da su sun yi mana ƙarin haske da yadda lamarin yake faruwa a wannan ƙauyukan. Eh, yadda abin yake mu Karim Lamido muna iyaka da mutanen alkaliri local government social State. Waɗannan muna boda sannan muna boda da Plateau shine wato local government da Karam. Wannan lokal men guda uku nan sun yi iyaka su masu sun ce sun yi sulhu da mutanen nan sun za su mafaka in ka zo kasuwa za a gan su ga su kashe amma nan a tara ba za a zo a yi yanzu da za a tare hanya yau idan ka shiga masu za ka ga kayan da aka kwashe a ban ga ta an sa ta kasuwa. ok wato idan na fahimce ka kamar suna iya zuwa su zo jihar taraba su yi sha'anin su su yi abin da suka ga za su yi sai su zo eh, jihar bauchi wata kasuwa mai suna mansur kamar da kake nufi. eh sannan akwai komandojin su idan abu ya zamanto za su yi rinfa ga gurin hutawansu ga jami'an tsaro ma suna kallon su ba abin da za a Ok, amma kuma jami'an tsaron su sun lamunta cewa su zauna a wannan guri su ci gaba da abubuwan su tunda an yi sulhu da su. Eh, to da an yi sulhu da su idan ka da adalci radda ka zauna lafiya ka bai zauna lafiya ba ai kai akwai abun dubawa. Yanzu ku da kuke garin Lamido wani hali kuke ciki yanzu? Halin da ake da daddare ba a yi bacci ba da rana ba a yi bacci ba tunda waɗannan za su zo da rana su da aikin da daddare ma su zo su yi. Yanzu misali kamar ƙauyuka eh, nawa aka tasa a karim lamido akwai zamaga, mhm. akwai rungu, mhm. akwai kwambadoro mhm. akwai farin ruwa akwai talajugu akwai tsinya akwai faskari wannan duka taraba ne karim lamido local government da kuma muke bora da shi alkalai waɗannan ko yanzu ka je da rana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kawai sunan sunan shi ma wani wanda ya buƙaci da a saka yi sunansa wanda na ɗaya daga cikin harin yan bindigar da ya hana shi zama a ƙauyensu ya yi mana ƙarin haske a yadda suke guje-guje yau su kwana nan gobe ma su kwana nan da shi da iyalansa inda ya ce. Kaje shi girman ma na samun wasu 'yan kuma kada hanya na sake dawowa gida matsalolin da muke ta fama da shi kenan yanzu haka magana da muke zuwa maka na kai shekara biyar bana cikin kumburo ina wannan gari ina wannan haka muke fama na yanzu yanzu kamar akalla ba kasar ba mutane nawa yanzu waɗannan mutane masu garba da mutane suka ɗauka a wannan yanki saboda kusan mutum ɗari a hannun to mutane ɗari da mutanen suka ɗauka a wannan yanki ya suka ɗauke su misali sun sun ɗauke su daban-daban ne ko dai sun zo sun kora su ne duka wasu a cikin gari idan suka shige suke tattara su wasu kuma idan aka kan zuwa ne mutane su za a je kasuwa sai su tattara su kawai su hanyar kogi. Ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za ce akan wannan batu duba da yadda raren yan bindiga ke ci gaba da tarwatsa al'umman karamar hukumar Karim Lamido Hadima da wosassa na jihar Taraban tambayar kenan da newa Honorable Tanko Bambo Andami wanda ke zama tsohon dan majalisa mai da Karim Lamido na biyu a majalisan dokokin jihar Taraban inda yace. ce muna faɗan nan don jama'an tsaro su yi sau sauri su je misali in ba an ajiye soja a garau an ajiye soja sosai a jabdata yadda za su tinkari wannan mutane ba to lallai mutane mukan za su wase, a yanzu haka in nan kauyukan ma ki daya sun wase, sun samu wasu kauyuka da zaran an yi taki wani kauye na kusa sai a sake wasewa, ba mu san inda mutane mu za su saya ba to sai dai yayin da muke kokarin hada wannan rahoton mai ta kokari domin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraban amma hakar mu bata cimma ruwa ba inda muka tuntubi kaka kakakin na 'yan sandan jihar wato asp victor marshal ta wayar talaho bai ɗauka ba maka kuma yake masa sabon karta kwana amma shiru kake ji lado salisu garba gta hausa amurka ke magana daga jalingo a najeriya Majalisar sarakunan gargajiya a jamhuriyar Nijar ta yi babban taronta a jihar Agadas, inda ta fi mai da hankali kan matsaloli da ƙasar ke fuskanta musamman ta fuska tsaro, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Ashiru Alhaji Mutari ya aiko mana daga can. taron na da manufar canza yawu da kuma sabunta sabbin mambobin kungiyar ta sarakunan gargajiya inda ya samu halartar ministan cikin gidan kasar Nijar Muhammadu Tumba tare da sauran wasu ministocin da suka hada da ministan ilimi da kuma ministan al'adu. Kungiyar ta tattauna akan batutuwa da dama da yake cima Nijar tuwo a ƙwarya ciki har da batun sabuwar tahiyar da kasar ta dosa a ƙarƙashin jagorancin sojoji da kuma kawo wata babbar gudunmuwa ga sarakuna akan matsalar tsaro da ƙasar take fuskanta a wasu yankuna. Mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru ya yi wa manema labarai ƙarin bayani kan manufar wannan tafiya tasu. Sarakuna mu sake ɗamara. Ɗamarar da za mu yi shine na yadda za mu yi mu ceci al'ummar mu mu ceci ƙasar mu. Da wannan shugabanninmu suka ba mu wannan nauyi wanda yake na jagoranci zai zamanto mun ƙara kamawa tare da jama'ar mu da shan hankali da za a yi da kuma irin bude idanu da kunnuwa da za a yi domin babu abin da zai cutar mu a ƙasar mu a gaban nan wannan shine abin da muke kwata muna kuma godiya da wannan abu da aka yi Allah sa alheri Allah ya sa kuma ya kasance kowa ya fahimci wannan abu Allah ya kawo mu tallabi a cikin shi a yi sabuwar tahiya wadda take ta baji ba sabo ya zamanto kasar mu mun cece ta al'ummar mu mun cece su mun yi yadda zai zamanto an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba da sabon arziki batun da ya fi muhimmanci dai babu kamar batun tsaro a nan ma sarakunan gargajiyar sun ce za su ba da babbar gudunmuwa don ganin ƙasar ta zamna lafiya tare da yakar dukkanin wasu ɓata gari da ke kawo zamna tsaye a cikin kasar za mu je mu zamna da su mu fahimci juna kuma za mu waye musu da kai da sanin manufar abin da ake tahiya abin sabuwar tahiya da za ta yi shine wannan kuma mun tabbata suna tare da mu mun tabbata kuma za su kama gwamnatin kasar Nijar dai ta bakin ministan cikin gida ya ce gwamnati za ta yi tafiya kafaɗa da kafaɗa da sarakunan gargajiyar da a kowane lokaci ke kawo tasu gudunmawa akan ci gaban ƙasar a kowane fanni taron sarakunan gargajiyar da yawa kana a maraɗi dai ya kammala tare da naɗa mai martaba sarkin agadas ibrahim umaru ibrahim a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar niger To labaran duniya da rahotanni uke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Lawal Isa Ikara da shirin Manuniya. Manuniya. Mun daɗa ƙarfafa matsayar da muka ɗauka na cewa a wannan lokaci ya kamata a kafa hukumomin 'yan sanda na jihohi. Muna da yawan iyakoki na Najeriya kilomita dubu hudu. To kusan inda adda jami'ai na Kwastan da immigration da sauran jami'an tsaro bai wuce dubu ɗaya da ɗari 626 ba. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya da kuma ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya kenan ke tsatsefe tsantsar tsarin tsame Najeriya daga tsarin tsamin tsaron da ke neman hana ta numfashi. Kuma tuni ma aka ji masana harkokin shari'a daga tsangayar koyar da ilimin shari'a na jami'ar Jos a jihar Plateau na gaya wa duniya cewa juyin mulkin da ake gani a wasu ƙasashen Afirka fa 'yan siyasa ne da kansu suke jawo shi. Ka shiga gonan ba daɗi kake ji ba wanda wanda yake kiwon ba daɗi yake ji shi talaka ba daɗi yake ji ba shi yasa za ga wurare kamar su Nijar sai ga an yi juyin mulki maimako a ce a kawo a dawo da demokradiya sai ga talaka suna ce hakan bai baci ba game da cara da caccakar cika bakin da kamfanin Orano ya yi wa jamhuriyar Nijar akan hakar ma'adananta da fitar da su kuwa gwamnati da 'yan ƙasar ne ke gaya wa duniya cewa ai an riga an gama gasa ragonsa suna kallo a rinka barinsu da kashi. Ko ya ji mai martaba shugaban ƙasar mu abin da ya ce Iran ne munamuna za mu haƙo shi kuma za mu saida mu wanda muka so daidai ka'idodin da kasuwa ta duniya ta tsaya. Wanga Iranium namu ne kuma muna da 'yancin mu da muka ga dama da shi. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin armashi. Mai yiwuwa kuma neman armashin arewacin Najeriya a bangaren tsaro ne yasa gwamnonin yankin tara taron tunkuɗe damuwoyin da suka damu ruwan da ake ganin yankin na ta faman numfarfashi. Shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Hayashi ya shaida wa duniya dalilan da suka sa arewacin Najeriya gwamnati Taron ya samu halartar dukkan gwamnoni goma sha tara na arewacin Najeriya da kuma sarakuna a ƙarƙashin shugabancin mai alfarma a sarkin musulmi kuma muka samu matsaya kama haka na farko mun ƙara tsayuwa tsayin daka domin mu ƙarfafa shi shugaban ƙasa domin mu samu a yaƙi wannan yanayi da muke ciki musamman na rashin zaman lafiya a arewacin najeriya wannan zama haila ya yi la'akari da abubuwan da suka wakana a kwanakin nan a jihohin kogi da kebbi da kwara da niger da sokoto da jigawa da kano ganin yadda aka sassace yara a makaranti da kuma mutanen cikin gari haka waɗanda 'yan bindiga suka je suka ɗauke suka shigar da su cikin daji kuma mun jajanta mun yi la'akari da sadaukarwa daga jami'an tsaro wadda suka sadaukar da rayuwarsu a kan nemo haɗin kai da kuma zaman lafiya a tarayyar najeriya ko mun yi alkawarin ba su dukkan goyon baya da suke bukata mu samu zaman lafiya a tarayyar najeriya kuma har ila yau mun daɗa ƙarfafa matsayar da muka ɗauka na cewa a wannan lokaci ya kamata a kafa komin 'yan sanda na jihohi saboda a ba da dama kowace jiha da ƙarfafa tsaro a jihata. Sai dai kuma masu fashin baki akan harkokin tsaro a Najeriya irin su Dabta Sani Abdullahi Shinkafi na ganin dalilan tsanantar tsananin tsamun tsaro a Najeriya fa sun riga sun kasu ne kashi-kashi. Akwai matsaloli na rashin kyakkyawan shugabanci da kuma cihanci da rashawa da ta tutu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da kuma rashin ingantattun kayan aiki na yaƙi da 'yan ta'addanci da rashi da umfani da fasaha ta zamani wurin yaƙi da wannan 'yan ta'adda idan ka dubi fatauci da shan miyagun kwayoyi da kuma iyakokinmu da asake bododinmu da asake jiha ta kusan goma sha biyar wanda suka iyaka da ko jamhuriyar niger ko jamhuriyar kamaru ko jamhuriyar chadi ko jamhuriyar benin in muna da yawan iyakoki na najeriya kilomita dubu hudu to kusan inda adda jami'ai na custom da immigration da sauran jami'an tsaro bai wuce dubu ɗaya da shidda da ishirin da shidda ba amma kusan dubu uku da dari uku da wani abu sake-sake akwai hanyoyi da dama wanda ake iya shigowa aka fitocin miyagun kwayoyi da makamai da bakin habre da ke shigowa wannan kasa ta mu ta najeriya akwai matsaloli na masu bada bayanan sirri akwai masu kawo masu makamai akwai miyagun rubabbin jami'an tsaro da alkalai da rubabbin ah, malaman tsibbo wanda ke ba sa'a da sauransu kuma babu kyakkyawan shugabanci a arewacin najeriya babu haɗin kai ga nuna ware addini ga nuna ware kabilanci ga cin hanci da rashawa su abu ne wanda ya katutu yana da matsaloli da dama da dama da dama wanda za ka isko ya yi abu dole ne kice kicen yawa. Game da karuwar juye-juyen mulkin da ake samu a nahiyar Afirka kuwa kwamar Sam Magaji na tsangayar koyar da ilimin shari'a a jami'ar Jos ta jihar Plateau ne ke gaya wa duniya cewa ai 'yan siyasa da kansu ne suke nuna wa sojojin kasashen su yadda za su rike musu makoshi. Tallaka ko ina ka same shi a sashen Afirka za ka ga ba daɗi suke ji ba. Shi yasa za ka ga ba da ɓata lokaci ba sai ka ji sojoji suna ganin wani lokutan fa kamar gara su. domin wanda suke ce suna mulkin demokradiyya alkawarai ne da su ba sa komai sannan ma iya ita abin da shi talaka yake so shine ka bar shi ma ya shiga gonansa ya yi aiki ya samu abin da zai ci ya sha ya zauna da rayuwarsa amma kuma yanzu ma babu ka shiga gonan ba daɗi kake ji ba wanda yake kiwon ba daɗi yake ji so a takaice dai shi talaka ba daɗi yake ji ba shi yasa za ga wurare kamar su Nijar sai ga an yi juyin mulki maimako a ce a kawo a dawo da demokradiyya sai ga talaka suna ce hakan bai ɓaci ba ina ganin idan gemun dan uwanka ya kama wuta sai ka shafa wa naka ruwa ina ga wannan jan kunne ne sosai ma irin shugabanni da muke da su idan ka ga ya baci ku dawo gida ku duba me muka cewa talakawa da muke neman ƙuri'unsu sai su koma su yi shi talaka fa ba wani damuwa yake da shi ba da zaran ka masa abin da ka ce zaka masa zai koma ya yabe ka gaskiya shugabanninmu ya kamata su dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman ƙuri'u domin talakawa ba daɗi daɗi za su ji ba kuma idan kuka danna ƙuri'un nan wani lokaci sai ka ga su sojojin masu shigo a jamhuriyar Nijar kuwa ministan shari'ar ƙasar Malam Ali Dauda ne ya ci gaba da jaddada wa duniya cewa ai babu wani mahaluki da ya isa hana ƙasar sai da makamashi ko ya ji mai martaba shugaban ƙasar mu abin da ya ce Iran ne munamuna za mu haƙo shi kuma za mu saida mu wanda muka so daidai ƙa'idodin da kasuwa ta duniya ta tsaya. to amma bancin shi yanzu mu muna da decision na justice wanda suka ce ma orano wannan da da waɗannan ta iranim da aji ga hili su ɗauki matakin da za su hana shi aibanta mutane da ƙasar Nijar mai har yanzu sun iya amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu da mu ɗauka daga nan mutane suna iya ganiya milkin mallaka da sun kai da sun ka zaka cikin Nijar shine sun kai continue sai ran 23 26 juye da aka kore su Nijar shi yasa suka ce ko iranim mu ba mu hidda kuma shi yasa abinda annan ba su ɗaukan mataki duk inda suka yi da suka haƙo iranium ƙasar duniya za su ɗauka mataki in sun ƙare haƙa shi ko kuma dattin da sun ka hiddo na shi su ɗauki matakin da bai aibanta mutane amma mu sun bar mu shi nan shi kashe mu da mu dabbobi ne da mu da dabba kuɗai muke kusan faransi da duk abubuwan da ta mulka kaje abin da muke son mu faɗa mu sai da mu 'yan Nijar su san da barema muna ga ɗaukan mataki na kare 'yan ƙasanmu da ƙasanmu. Tuni ma dai aka ji masana kan harkokin makamashi a jamhuriyar ta Nijar irin su injiniya Rabi'u Malam Isa ma na cewa ai wajibi ne Nijar ɗin ta dinga haƙa da sai da ma'adananta ko talakan ƙasar shi ma ya samu ya ɗanyi armashi. Kenan abin da Somayir ta kamfanin Somayir ya hido namu ne na 'yan ƙasa. Kenan gwamnatin Nijar yana da 'yancin ya sai da shi ga wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ba sai tare ba ya tambayi shawarar horanshi ko wani uzini daga ƙasar horanshi wanga iranium namu ne ƙasar nijar ta tabbatar da ikonta akan ma'adinai da allah ya bata tunda namu ne ba na wani ba ne. haka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun yi jinjina ga dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da Sulemu Muminu Barman jamhuriyar Nijar sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan hucewa masu sauraron mu haushi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida Lawal Isa Ikara, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da labaran wasanni. yau shirin namu zai leƙa ƙasar saudi arabia ne yanzu haka dai kungiyoyin da suke fafatawa a gasar ƙasar saudi arabia sun shirya domin ganin sun ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool muhammad salah ma kungiyoyin sun buƙaci amincewa da tabbacin ɗan wasan zai fafata a wasannin ta ƙasar saudiya kafin su ɗauko shi ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool dai ana samun cece kuce tsakaninsa da mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool arne slot bayan da ɗan wasan ya yi ƙorafi a rashin sanya shi a waɗansu wasanni an tambayi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool arnes lord kan makomar dan wasan ya ce ba shi da wani masaniya ko dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa ya buga wasansa na ƙarshe kenan a kungiyar mun zai ƙara karkata ne a ɓangaren saye da sayarwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta sanya ido kan dan wasa mai suna Clayton dan wasan kasar Brazil mai shekaru 26 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Rio Ave dan wasan da ya fi zura kwallaye a gasar Premier ta kasar Portugal. Roma ta fara tattaunawa a hukumance idan sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Joshua mai shekaru 24 da haihuwa. Kungiyar ta bayyana cewa ta sanya fam miliyan 32 wajen ganin ta ɗauko dan wasan. Kungiyar kwallon kwallon kafa ta Manchester United kuma a gefe guda tana yunkuri ganin cewa ta ɗauko tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Sergio Ramos mai shekaru 39 da haihuwa bayan da kwantarakinsa ya ƙare a ƙungiyar kwallon kafa ta Monterrey da ke Mexico. tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal matthew gondoze kungiyar kwallon kafa ta sunderland ce ta nuna sha'awar ganin ta dauko dan wasan inda ta yi tayin kuɗi fam miliyan 21.5 don ganin cewa ta ɗauko dan wasan dan kasar faransa mai shekaru 26 da haihuwa inda yanzu yake fafata wasansa a kungiyar kwallon kafa ta lazio takwarasa tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal kasar ingila alexandra chamberlain mai shekaru 32 da haihuwa yana nan da niyyar komawa gasar premier league a watan janairu janeiro bayan da ya kasance dan wasa mai zaman kansa a lokacin da ya bar kungiyar kwallon kafa ta Basecta a watan Agusta. dan wasan gaba na kasar ingila ivan tony mai shekaru 29 da haihuwa ba zai bar kungiyar kwallon kafa ta al ba a watan janairu don komawa gasar premier league saboda wasu dalilai na haraji za mu gargare da kungiyar kwallon kafa ta chelsea Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sa kafan wando ɗaya tare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma takwarata kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kan fafatawa don zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta SF Cascades. Matashin dan wasa ne da ke fafata a wasannin tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar Burkina Faso mai suna muhammed Zongo dan wasan mai shekaru sha shida da haihuwa. Bala Dahiru GTA Hausa. Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu aro kada ku manta za ku iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye a shafukanmu na gtahouse.com ko kuma ku ziyarci mu a yanar gizo kamar a Facebook da X da Instagram da kuma TikTok don samun labarai da dumi su. Haka zalika za ku iya aiko mana saƙonninku ta layinmu na WhatsApp a plus 1 biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban kula da haƙar ma'adanai na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya ce ƙasarsa ta ɗau alwashin ci gaba da tsarin rarraba ma'adanin cobalt da ake ba masu haƙan ma'adanai a shekarar 2025. A yayin da yanayin sanyi ya yi tsanani a Gaza, ‘yan Falasɗinu da suka rasa matsuguni suna zuwa gidajen da Isra'ila ta rusa kowace rana, inda suke ciro rodin ƙarafa daga gine-gine don amfani da su wajen kafa tantunansu ko kuma su sayar don dogaro da kai. A ranar Alhamis, ƙasar Amurka ta saka sabbin takunkumi kan ƙasar Venezuela, inda ta kafa doka kan 'yan uwan uwar gidan shugaba Nicolas Maduro, su uku. Masu aro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a safiyar Juma'a nan sai kuma idan Allah ya kai mu karfe tara da rabi na dai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe da takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Kamin nan a madadin Sau da Kabir da ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya kuda ɗakin gabatar da shirye shiryenmu da ma sauran wakilai a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku ku ni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya